أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى لسكي سوارا ونكلم عن يوانا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana sha'a takwas ga watan shawwal ne hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya wanda shi ne da talatin da ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin. inda muke gabatar da darasi cikin littafin aqaidu shi'a al-ismi a shari'a su'alun wa jawabin na babban malami professor Rahman bin Sa'ad wannan ita ce halka ta goma sha ɗaya to abu na farko cikin malam tambayar da zai fara shi ne manhamu shi'a suwaye ne shi'a wannan kalmar zan da alƙur'ani in kawo ta ba don kurma saboda in shi'a suna yaudarar mutane da wannan sai su ce in ka ce shi'a ba ta da kyau ai annabi ibrahim ma ya faɗa ya ce ɗan shi'a ne shi kalmar shi'a kamar yadda zan zo in kawo ayoyin a ƙur'ani inda suka zo waje goma sha biyu babu inda ya zo da ma'ana mai kyau sai waje ɗaya sannan dukkan kalmar da ƙur'ani ne itilaki ne ya faɗe ta shi ke nuna cewa kalmar tana da kyau aya cikin alƙur'ani akwai alkufur akwai alfusuku akwai alisiyan da abu me yasa kuke zagin ahalin sunna a daidai lokacin da kalmar sunna a ƙur'ani ta zo adadinta ya fi yawa sama da adadin kalmar shi'a da yasa kuke zagin ahalus sunna a lokacin da suke kiran kansu salafiya a daidai lokacin da kalmar salaf din ta zo alkur'ani har waje takwas kun wannan shine dalilin ku na kuna tuci a kira ku ɗan shi'a kuna ganin abin kirki ne saboda qur'ani ya faɗa ta ahalus sunna da suke amfani da lafazin sunna da salafiya duka ya zo a cikin alkur'ani amma sai dai me kalmar sunan, dole mu kalle ta a wani inda Allah ya dora mata a alƙur'ani haka kalmar shi'a dole mu kalle ta haka kalmar salaf dole mu kalle ta a wani inda Allah madaukakin sarki ya dora mata a alƙur'ani to shine malam yake cewa adaba shekuhum babban malamin ya ansa Muhammad bin Nu'man al-Mulaqqab indahu bil Mufid wanda ake ce masa al-Mufid لأنهم أتباع أمير المؤمنين سنة وإن سكي بن سيدنا علي أما وجنبي haka suke faɗa. amma abinda za ka fassara shi da shi wa'inda suke da'awar bin sayidina ali salawatun lahi atba'u amirul mu'minin salawatun lahi alayhi ala sabilil wala'i akan fuska ne in da sansa wal da kuma kudircewa li'imamatihi cewa shi Allah ya nada ya zama shugaba ba da rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bila fasli bayan annabi ba tare da rarrabewa wani ya shiga tsakiya tunda mun san abubakar shi ne shugaba sannan sai umar sai usman to a wajen shi a kakka yadda da wannan shine shugaba bayan annabi bila faslin ba tare da an samu wani ya shiga tsakiya ba wani fi imama da kore tantantuwar imamancin amman taqaddamahu fi maqadir khilafa akan wanda suka gabace shi a matsayi na filafanci sannan wa ja'alihi huwa ja'aluhu da sanya shi fi i'tiqadi matbu'an lahu ghayra tabi'in li ahadin minhum ala da sanya shi a wajen kudircewa ya zamanto shine abun bi gare su ba shi bane mai bi ga ɗaya daga cikin su ta fuska na ainihin wato koyi wayannan matsalolin da malam ya kawo a nan ba ta daya da yace wato atba'u amirul mu'minin ali salawatu llahi ala sabilil wala'i wal iqtadi bi imamatihi ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bila fasl sai ce al-muradu bi zalika anna shi'i al-imami dan shi'a wanda yake da imamai guda goma sha biyu هو من يعتقد أن أن عليا رضي الله عنه وأرضاه الخليفة بعد الرسول شين وان يقول لتشوى سيدنا علي شين شو قبل ألا ينأى بايا النبي مباشرة تحكي بلا فصل بسارة هل أي هو الخليفة بعد الرسول شين شو قبل بايا النبي محمد وهذا مبني على إنكار الشيعة musu da yan shi'a suke nasihar da khilafatul khulafa salasa cewa abubakar da umar da usman khilafancin su bai inganta ba ta hanyar zalunci suka yi shi kuma sun kagarta kuma duk wanda ya yarda da abubakar da umar da usman mutanen kirki ne shi ma kafiri ne wannan zai da maganganu na malaman shi'a a nan wajen wanda duk inda aka sa ranar talata yana nan za ku ji yadda wancan zai fito da wannan gubar fili فوصف التشيع صفة شيئا لا يصدق في نظر شيخهم المفيد بذي إن قنتبع أكلا شيء ببما لمن مفيد إلا أنا من اعتقد خلافة علي بن أبي طالب سيغ وندي قدرك خلافا سيدنا علي ممتدة بين جهاز الرسول kuma wannan abin zai ci gaba ne tun daga lokacin da annabi ya wafati bin rafi'il a'ala ila anis shida ali har lokacin da sayyidina ali ya mutu ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne sana abun mamaki kamar yadda muka faɗa wannan matsala ta khilafanci ba a addini shi a tafi komai muhimmanci tana gaba da sallah zakka azumi aikin haji tana gaba da komai da ka kuma insha Allah su ma zan ɗauki mataki na in na faɗa abu akwai malaman su inda suke zuwa su su koyi wannan aqidar in dinga kunnawa in ce to jama'a ku saurara ku ji wannan audio ne mai saurare zai saurara da larabci ina bayani amma akwai bidiyo shi yasa wanda yake son wannan ya koma ya saurari karatuttukan mu a ƙa'idar a Allah qadifu bil haqq ala al batil akwai halka guda hudu da mu karasa ba za mu karasa yanzu nan misali kawai dan bayar kan matsalar aikin hajji دا زيارة قبر المسلمين أي زيارة المال الحسين عليه السلام هي حج وهي عمرة قال هل زرت الحسين بن علي عليهما السلام قال قال مين فرقوا يا بأشياء زيارة قبر المسلمين تنا ديدي الزيارة تنا ديدي أي كم هزي دا قمر فما لمين أن حسينيها آل البيت إذا كتجين خفيف ومسيرين سوء لا لا قال فزيارته لخير من عشرين حج هذا شو أنه يأتي زيارة قبر الإمام حسين يا بكتيك أيكم هجس وأشياء بلو تفهم فما من هذا بمجمع يضعف يعني يضاعف حتى بلغ تسعين حجة من حجج رسول الله بأعماره ما وانت شيء ما سوى ziyarar قبر al-husaini tana dari da ايكم ya aikin hajji so 90 tare da manzon Allah bari mu ta kabarin al كان كمن حج مئة حجة مع الحبيب المصطفى محمد شكم وانا انشاء وانا يجي زيارة قبر الامام حسيني ينا سيدي دوان يجي ايكن حج سوء اي تارد من الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لمن ما لمن أتى الحسين بن علي عليهما السلام زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر قال قال يكتب له ألف حج مقبولة يا فاتح أنا هذه الروايات التي تقارن بين الحج وبين زيارة الإمام الحسين عليه السلام متواترة تواترا إجماليا قطعيا يقول من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له كم حجه حجة واحدة أي أجر حجة حجتين مائة حجة ألف حجة لا مليون حجة تقول لن يكاو مغانا الرواية ويكي متواتريني أشياء فقهياني فياتي واندي يجي زيارة الأبر الإمام المسين ذا أفاش الله قد أيكم حدثوا مليون آه. زيارة ليكتين ليوم عاشوراء والمكوث عنده بحزن وبكاء يعمل ذلك ماذا الفي الف يعني مليونين شو انا يا شيء قبل هذه الجزئيات يعني ممكن يجيك في زيارة طبعا الإمام الحسيني ينا لين إذا أي كم هدسه بليل لما هكذا فأكم إذا الدين haka aka mai da addini haka addini ya koma to yanzu wannan ta'alikin da malam ya kawo lamba ta daya da lamba ta biyu sai ce fa aliyun radiyallahu anhu innahu fi zahir sai da na a sa a zahiri tabi'un lil khulafa'i salata shi dai yana bin khalifofi ne guda uku amma wa fil batin masbu'un lahum fattiba'uhu lil khulafa' da haka amma a baɗini sayyidina ali waɗannan khalifofin su suke bin shi dan shi ya cancanta ya yi suka ɓata naɗin da Allah yi sai yake cewa fi nazar shekhi himul mufi laisa ala waje hilikila wa inna ma ala waje hittaqiya haka yana bin sa ne ba akan fuska na yana koyi da su ba shekara kusan arba'in yana yi da abubakar shekara biyu umar shekara goma usman shekara wajen goma sha biyu duka yana rayuwa da su akan kan tafiya kuma ba wanda za ka yi masa tafiya sai kafiri don Allah ya yi ce layin tafi da mabuyin da na da auliya a min duri da mabuyin wa man ya fa'ada zalika fa laysa min Allah fi sai ta illa an tattaqu min tuqa to tafiya akwai ta amma musulmi cewa kafiri tafiya da haka in shi'a suna kallon duk wani wanda ba su ba kafiri ne shi yasa in suke mu'amala da kai sai maka tafiya sai yake cewa walaysa ala wajhi al-iqtadi wa inna ma ala wajhi al-muwafaqati fi al-zahir faqat ba wai ya ga su bane akan ya yadda da cewa su khalifofi ne a'a wa inna ma ala wajhi al-muwafaqati fi al-zahir faqat a zahiri ne ake ganin kamar yana bin su amma sai dina ali bin su wa'annan khalifofin yake ainihin wato yi ba to saboda yanayi na lokaci abubuwa guda biyu ne ya kawo nan da kuma na uku da za mu tafi a kansa wanda ya faɗa yake cewa a nan ba ta uku a wa'irin maƙalar fil mazahibul muktarar a shafi na 35 ya buɗe babu alƙaunin filfirar da bayan shi alƙaunin filfarki bayan a fi ma nusibat ilai ila tashayyu الباب القول في الفرق بين الشيعة فيما نسبت به إلى التشيع والمعتزلة fi mastahaq addihi isma al-iktizali da Sheikh Ibn Mufid ya kawo wancan maganar da yake magana babu al-qawl fi al-farq bayna shi'ati fi ma nusibat bihi ila tashayyu wannan ya kawo to bari mu tafi abinda malam ya fara kawowa a nan wajen na shi'a kwaya ɗaya ne me nake nufi da kwaya ɗaya ne shine suna da istilahatu da suke amfani da shi wanda ya kamata ɗan uwa na ɗalibai su sani abu na farko akwai a shi a wanda shi malam ya kawo anan wanda nake so in kawo ayoyin da suka zo gurin ƙur'ani da yadda suke yaudarar mutane da alƙafinsu. laƙabi na farko ana ce musu shi'a na biyu ana ce musu al'imamiyya za mu zo mu faɗi dalilin da yasa ake ce musu al'imamiyya na biyu ana ce musu al-isri a shari'a na uku ko na hudu ana ce musu al-qat'iyya na biyar ana ce musu ashabul inkiza saboda suna jiran al-imam mahdi al-imam al-mahdi al-muntazar kuma billahi alladhi qariya ne wannan mahadin da kuka ce yana cikin kugu lam yalid wa lam yulad ba a haife shi kuma ba a haifa kuma wallahi ba zai fito ba na shida ana ce musu ar-rafida na bakwai ana ce musu alja'afariya na takwas suna an ce musu alkhasa wa huwa laqabun yudlikuhu shuyukhu shi'a ala ta'ifatihim wannan laqabi ne da suke faɗa sannan suna faɗawa wa ahalus sunnati wal jama'a suna ce musu amawa in ka sun ce amawa to ahalus sunna suke nufi shine amawa da aka madauki lamarin shi'a da ya zo a alƙur'ani suka ɗauki guri ɗaya suka watsar da raguwar da kalmar shi'a ya tsa'ifa al-mujtami'a ala amri wa yuqalu ha'ula'i shi'atu fulan ay atba'u waɗanda suke bin sa ana faɗar haka akan kowane irin al'amari na dinge ne ko na gaskiya ne daga ko tafiya za a yi sai a ce shari'a fulanun fulanan shi yasa idan gawa ta mutu ake cewa ta shi a raka ta zuwa ainihin wato matsabarka Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan gurare guda tara guda goma sha a suratul an'amin ya faɗa ya ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum kace Allah yana da dama in ya ga dama ya turo muku azaba ta saman ku ko min ta ce arjulikum ko ta kasan ku Auyar aw yalbisakum shi'an wa yudika ba'dakum ba'sa ba'din sai ce unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun wannan shine guri na farko da Allah ya ambaci shi'a jam'in sa shi'an to Allah yake in ya ga dama zai iya sanya mu auyar bisa kuma shi'an ko ku zama ɗan shi'a ɗan shi'a ta yadda sashen ku zai dinga ɗanɗana wa sashi azaba in ka jama ɗan shi a wannan hanyar ce a shi ba shi addini ke nufi ba ita ake magana ba a suratul an'ami a aya ta ɗari da hamsin tara, haka Allah ya kara cewa innal ladina farraqu dinahum wanda suka rarraba addinin su wa kadu shi'an suka zama ɗan shi'a zai ce maka ba wannan ma'ana ake nufi ba lasta minhum fi shay'in annabi yace ba ka tare da su inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malu a cikin suratul hijri waje na uku Allah ya ƙara cewa da kada na min qablika fi shi'il awwal mun aiko kafin kai in ka ce masa a cikin ɗin shi'a na farko zai ce karya ne ai ba wannan shi'ar ake magana ba saboda nan da Allah ya ce fi shi'il awwali sai ya ce wa ma ya atihim min rasuli babu wani annabi da ya taba zuwa illa kano bihi yasta'zu fa sai da suke masa ifki Allah ya ce kazalika kamar haka ne nasluquhu muke shigar da izgiri ga daga fi qulubil mujrimin cikin mutanen da suke mujrimai zuciyarsu sai ce la yu'minuna bihi wa arkanas sunnatul awwalin ba za su imanin da annabin da Allah yake aikuwa ba kuma dama sunnar mutanen farko ta daga ta wuce Allah yake walau hana alaihim babun min samai da zaka bude mai shi a kofa ta sama fa zallu fi ya'rizun su wuni suna hawa laƙalu da za su ce maka inna masu kirar abusaru na bin nan kaumin masu in ka da sa wannan ayat zai ce maka a'a ai ba wannan shiyar ake magana ba amma ai lafazin shi'a aka ce shi'a sannan waje na hudu Allah yake sun malanin zai Allah min kulli shi'atin sannan sai mun cire daga kowace shi'a ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wane ne yafi tsananin taurin kai a wajen Allah mai rahama ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صبيا sannan cikin ginshi Allah ya ce mun sanin wanda duk suka cancanta da sai sun shiga wuta zai ce maka ba shi adda yake ake magana ba sannan yana zuwa da ma'anin yaya ta abu haka Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lakum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun aya ta 19 a cikin suratul nur sannan haka Allah ya ƙara faɗa yake inna fir'auna adafil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin zai ce maka a'a ai ba wannan shiyar ake magana ba to waje na biyu da suke makalewa da shi shine inda Allah ya kawo kissar annabi Musa da yace wa dakhala al-madinata ala hini ya shiga cikin gari lokacin da filatin min ahaliha mutanen garin sun rakwarwa sun ce da daddare sun ce da rana ne lokacin da mutane ke kallula baccin rana fa wajen da fi hara rajulai sai ya samu mutane guda biyu ya ta tilani suna rikici Allah ya ce ha zamin shi adi wannan yana daga cikin bangaren annabi Musa wa ha zamin aduwi wannan yana daga cikin makiyin annabi Musa فاستبعث والذي من شيئته على الذي من عدوه ووكله موسى فقضى عليه wannan wanda yake bangaren annabi musa sai ya nemi agaji da ya nemi agaji to suna fakewa da allazi shi shi'atihi ala allazi min adu sai mutum saboda shi jahili ne bai karatu sai ce maka wai shi ɗan shi a musa ne kuma ɗan shi a ibrahim lokacin da shi wannan da suke cewa ɗan shi a ne ya nemi agaji faɗa a rini sai kashe wancan mutumin don ya face shi annabi musa sai ce kala hada min amalin shaitan innahu aduwwun mudillin mubin wannan yana daga cikin aikin shaitan shi shaitan makiyi ne kuma mai fatar da mutane kala sai annabi musa ya ce rabbi inni balamtu nafsi Allah na zalunci kai na faɗa kulli faɗa faɗa innahu huwal ghafurur rahim kala sai ya ce rabbi ya ubangiji bima an amsa alai saboda abinda da kai ni'ima gare ni falan akuna zahirin lil mujrimin ka san bazan zama to mai taimako ga mutumin da yake mai laifi bane a asbaha fil da sai annan Musa ya waye cikin wannan garin khaifan yana cike da mai tsoro ya tarakab yana ta taka tsantsan da kada labari ya bayyana cewa an kashe jami'in tsaro wanda yake da alaƙa da hukumar fir'auna fa idan ladhi sharahu bil amsi yastasriqu sai ga mutumin da saboda shi ji annabi musa ya kisa ya sake biyo hanya an cire shi yana ihu cewa dan allah annabi musa ya kawo masa agaji kali lahu musa innaka laka wuyu kubi annabi musa ya ce masa kai wani irin batacce ne mabayyane ka biyo hanya je ka samu matsala yau da ka tashi biyo hanya ka canza mana inda ba za ka samu matsala ba falamma lokacin da an arada an yabi ishe billazi huwa aduwwun lahuwa annabi musa ya ƙoƙarin ɗaukar mataki wancan makiyin nasu da maganin shi ya hana kada a cuci wannan wanda aka ce me shi a din. ala ya musa sai shi mutumin da aka taimaka jiya saboda shi annabi musa ya kisa sai ce a turido an tulin ni kamar katanta nasan bil amsi da so kake yi ka kashe ni kamar yadda ka kashe wane jiya in turidu illa an taƙuna jabbaran fil ardi yanzu na fahimci ba wani abu bane so kake ka zama ɗan kama karya a bayan ƙasa wama turidu ba ka nufin an takuna minal musulki na ka kasance daga cikin mutanen kirki waɗanda suke da ainihin wato islami wannan cikin maganar da shi ya ainihin wato faɗa masa in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wama turidu an takuna minal musulki to da haka ku kalla ku Allah ya ce falamma an da an yabtisha bil ladhi huwa aduwwul lahu yanzu ya zo zai kawo maka taimako duk duniya ba wanda ya san an yi kisa a jiya daga annabi Musa sai Allah sai wannan mutum amma wannan wannan mutum yake cewa shi din shi an Musa ne shi ne wanda ce a turidu an tura-tura ne kama qatatta nafsan bil anfi yanzu ni ma sai kake ka kashe ne kamar yadda ka kashe wani jiya ya ce wa annabi musa shi wancan fi wanda suke cewa dan shi an ne ba ya ce in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi yanzu mai hukuncin wanda kace dan shi ko kuma kalla annabi musa ce masa jabbaran fil ardi la fir'auna bai ce masa jabbaran fil ardi ya ce na fahimci so kake yi ka zama dan kama karya a bayan ƙasa wa ba turidu an takuna min al-muslimin ba ka so ka zama cikin mutane masu kyara wannan maganar da ya faɗa shi wannan jami'in tsaron na fir'auna yana ce sai ruga da gudu shi ne ya je ya faɗa ya ce wanda aka kashe jiya aka rasa waye kisan to ba kowa ba ne ya kashe shi musa ne to shi ne allah sai ya ce wa za a rajulun min a ƙasar madinati yasa قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك nasu. إني wannan ya sa Majalisa ta yi zama. aka ce an zartar da an kama annabi musa a kashe shi waye ya masa wancan bala'i dan shi a ne wannan yasa Allah ya ce fa kharaja min haka ifan yatarqafu qala rabbi najini min al-qawm al-zalim haka wannan shine sababin da yasa annabi musa ya kudu daga garin misra ya tafi madiyan da haka ya faɗa a wani gurin da kansa ya ce fa faratu minkum lamma na gudu da kyale ku lokacin da na ji tsoro waye ya masa gudu wannan mutumin da kuke jingina kanku kuke cewa ko yan shi'ar musa ne don kana faɗa yan shi'ar musa ne saboda allah ya ce fassara sabon da zini shi'atihi to sai ka san abin da kuma ɗan shi'an musa ya yi wannan shine waje na bakwai da waje na takwas waje na tara allah ya ce mana munibi ne ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin sai ce min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima fari farihuna waje na goma Allah ya ce wa hala bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qablu innahum kanu fi shakkin muri waje na sha ɗaya Allah ya ce wa laqad ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkir waje na goma Allah ya ce sha ɗaya sha biyu salamun ala nuhum fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina al mu'minin ثم أغرقنا الآخرين سيت وإن من شيئته daga cikin dangin annabi Nuhu wanda jirginsa ya ɗauko suke kan addinin shi da Ibrahim akwai annabi Ibrahim shi kuma annabi Ibrahim din nan sai Allah ya ce a rabbahu lokacin da ya zo ubangijin sa kalbin salim da zuciya a salim idan Allah kana dan shi akai makanka adalci za ka mutu kana kiran sunan wani Allah subhanahu wa ta'ala tsakaninka da Allah kai ma ka san zuciyar ka tsari mutu kai ma ka san cewa ba kai makanka adalci ba zuciyarka ba zuciya ba ce wacce take ainihin wato salimu a nan wajen akwai abin da nake so in kai zuwa gare shi ɗaya daga cikin ɓannan mutanen nan su ma idan nan ko guda ɗaya ne a ƙarshe ka ji irin kanna da suke yi da tabargaza wajen mai wannan zuciyar yana da zuciya salimu bari mu kunna abu kwaya ɗaya abdulhamidul muhajiri ku ji abin da yake faɗa don ka gane al'idarka با يبدا ذلك كقول شيء زمان واحد ثاني ياتي يطلع علينا يقول ان الامام علي يعلم عدد النمل ويعرف الذكور من ال... تنقلم وانت تعرف الذكور عدد النمل لم يفيدنا إيه. يعني سليمان سلام مشى فوقها كما تنمنا قلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا تشعرون مبلس مخبر وهو يعرف العدد سؤال قد يكون في من السلام ذكرت الفيديو ثم نعود إليكم أولا معرفة الذكور من الناس هذا علم الله تبارك وتعالى يعطيه لوليه وحجته في الأرض فيعلم كل شيء ما يعطيك يا إلة أمثالك يقول سلمان الفارس المحمد كنت أمشي مع علي أمير المؤمنين سلام الله عليه فمررنا بوادي من أودية النمل لنا بارك إسفاني شوى سلمان الفارس سيدنا أن سموتي توتين جدا وتدروا كفن يا بارك إسا يأتي سيدنا أن يأسن قوة نجر أحسن كل شيء أدار من صدقما ألا نكأي والله وأحسى كل شيء أدار kamar yadda na kawo a mukaddima a cikin mukaddiman kafin magama bari mu karasa jinsa وقت كبير مليارات النمل فيه يقول سلمان فقلت سبحان الذي أحصى عددهم فقال لي أمير المؤمنين يا سلمان لا تقل هكذا da aka zo gidan tururuwan da miliyoyi amma in an ce miliyar biliyan na tururuwa salman al-farisi ya kalli turuwan ya ce subhanan a ahsa kulle shay'in adada wasu sai da na'al ya ce la haka to bari mu da ya ce masa kada ka faɗa haka inan ba Allah kaɗai ya san kulle shi'in adada ba kamar yadda suka faɗa fawallazi nafsu aliyin biyade اني لاعرف عددهم واعرف الذكور من الاناث ولكن قل سبحان الذي خلقهم وبرأهم ورزقهم كنجي تورا سيد لا علي يتي كركا فدا هكا يتي والله شي ما يسن ادبين سو يسن مازن سو دماتن سو abin da ya kamata ka ce subhanan lalli khalaqahum wa razaqahum wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza dan wajen muna da matsala idan baka hada da sunan sai da na alaka kira ba shirka ne wani mai wannan aqida shi ne zai ce wai kuma yana da zuciya salimu shi yasa ina kira zuwa ga mutanen mu ahalin sunna duk wanda yake kan sunna Yaga Allah ya tarrabe shi da jin tsoron wani wanda yake dai kan sunna billahi allazi la ilaha illa huwa ya dawo ya bincike da Allah da kyau ya yana da matsala ne amma in baka da matsala tsakaninka da Allah na rantsi da Allah ba wani mutum da zai sauka kan tauhidi kuma ya baka tsoro wallahi bai taba yi annabi ibrahim ya mun faɗa ya ce wa kaifa akafu ma asharatu wala takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana yace fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun wannan dan daga cikin abubuwa cikin abubuwan da waɗannan mutanen suka ainihin wato faɗa kenan a shi ana nuna cewa lokaci ainihin wato ya yi amma irin waɗannan abubuwan su ma muna nan da suna sunansu sun fi guda dubu haka za mu zo القراء نعم في أدب أبي عبد الله الحسين الإمام الحسين يكون يحاسب ويحاسب شيعته يوم القيامة من الحسينيين والإمام الحسين ما وصلنا مقداره ولا فضل كل الخلاق وكل الأموال wannan mun sa mun karanto cikin usulul kafi maganar da yake cewa al-Imam Hussein shi ga mutanen hisabi ranar alkiyama ba Allah bane saboda wannan kare ta sarihin qur'ani ne Allah ya ce inna ilaina iyabum thumma inna alaina hisabahum wani zai ce mutane ba wajen Allah za su koma ba wajen wani za su koma ba Allah ne zai hisabi wani ne zai hisabi wannan fa ita ce akida da dan shi ake kudurta da ita kuma yana tawo zuciyar sa salimu ce ina zuciyar ta ta zaka zuciyar ka za ta zama salimu Allah ta'ala shi yadda mu za mu tsaya a nan sai gobe za mu tashi a halka ta goma sha biyu wannan gabar da malam ya kawo sai mai ta'alikin ta wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh